Tsaka mai wuya. Wannan da suka yi na Enugu shi ne latest one kuma da suka yi din ai uba sani ya je gidan rediyo ya ce waɗannan yaran da suka yi abin nan ga dalilin da ya sa ya turo su suka yi. Na farko zan fara maka magana aƙida ko kuma zan iya cewa a ƙirga. Mutane ne burinsu a ɗauko mukamai a basu a ɗauko kwangiloli a basu komai yanzu an ɗauko consultant daga Lagos duk wani aiki da ka sani da civil service ya kamata ya yi a Kaduna an ɗauko yar bayan Lagos an zo an ɗauki jihar gaba ɗaya an danƙa miki. Sai da mutane ya kubce musu suka dawo suna adawa da gwamnatin nan suna aikata gwamnatin nan kullum yana yawo a sama bai zauna ya yi wa jama'a kaduna aiki ba ga matsaloli na tsaro a kudancin kaduna ga sata mutane da ake kullum hanyar abuja ga nan wajen birnin gwari wajen shekara biyu nan mutane suna cikin wannan yanayi. jama'a barkanku da wannan lokaci mu da saduwa da ku a wani sabon shiri na tsaka mai wuya. Dan majalisar dattawa na jihar Kaduna Sule Mahunkuyi ya wata doguwar hira da jaridar San inda ya taɓo tarihin dangantaka shi da gwamnan jihar kaduna malam nasiru el rufa'i da kuma rawar da ya taka wajen ganin cewa nasiru din ya kada su isa ashiru a zaben fitar da gwani na 'yan takarar gwamna a zaben shekarar 2015 da kuma yadda ta ya zo ya karfafa su isa ashiru din da sauran manyan 'yan siyasan kaduna su biyo shi gwamnan na yau goyon baya sai dai kuma a ƙarshen ta ne mahunkuri ya ce sabanin rawar da ya taka wancan lokaci din a baya na ganin cewa an zaɓi nasiru el rufa'i yanzu sai inda karfinsu ya kare wajen ganin an kada nasirin a zaɓe mai zuwa allah kai mu shekarar 2019 da goma sha tara da aka tambaye shi ko shi kansa yana son ya tsaya takarar gwamna a zaɓe mai zuwa ɗin sanata ya ce bai sani ba har yanzu to ko wanne yana cikin irin abubuwan da ke janyo matsaloli a jam'iyyar ta apc a kaduna lalle wannan rikici na apc a jihar kaduna ba abin da ya haifar da shi illa son zuciya saboda mutane ne aka jawo su aka nemi gwamnati da su aka kafa su da ita amma da ƙarshe aka nuna musu ba su iya ba ba su sani ba ba su kuma ba wata tsira bane a cikin jam'iyya aka watsar da su yanzu misali in ka duba ka kamar shehu sani mutum ne dama mai fatika akan talaka tun da daɗewa ka duba kamar mataimakitan mai yashi mutum ne shi ma mai san talaka ka duba kamar isa ashir kudan mutum ne mai san al'umma Dukkan su in ka duba da wannan dr hakim bawa mai su da kajuru su in ka dauko ka aza su a skeli za ka mutane masu taimakon jama'a al'ummus da suna cikin tafiya wallahi jihar kaduna da mun ci gaba fiye da ci gaban da ake a yanzu. haka ne to a shirin mu ne za mu taɓa maganar wasu daga cikin tsofaffin mukarraban shi gwamna nasiru europa yadda da ake zargin suna maitar kujerar da yake samanta a kai a yau wanda ake cewa watakila ne ma sanadin jayayya su da shi ha kuma za mu taɓa zancen mutane irin su jimmy lawan da sauran abin da ake kira yarba lagos da ake cewa shi nasirin ya kawo su kaduna sun mai guraben 'yan kaduna din a mukamai da harkoki masu matsi kuma ma kam me yasa har yanzu aka gagari a gudanar da zaben yankunan ƙananan hukumomi ne a kaduna wanda jam'iyyar apc ta yi alkawarin za ta yi cikin watanni uku bayan ta ci zaɓe gashi yanzu an share shekaru biyu da 'yan kai amma har yanzu shiru To amma kafin mu kai duka can a wannan muhawarar da ake taukawa a tsakanin mutane biyu da kowannensu shine sakataren jam'iyyar APC ta bangaren da yake wakilta wato Yahaya Baba Fati na bangaren shi gwamna Nasiru Irfa'i da kuma Murtala Abubakar da ke bangaren su masu jayayya da gwamna din wato kungiyoyin su aƙida da Restoration Group da sauransu. su. za mu tashi ne daga kan barazanar da shi gwamnan na kaduna aka ce ya shayi na abubuwan da ya ce zai yi wa abokansa na adawa na ciki da wajen jam'iyyar amma ya yi wani abu game da haka koko maganar fatar bakin kawai ya ɗau wani matakin aiwatar da maganganun da barazanar da yi wajen wata wata biyar zuwa shida baya ya tura yara sun je akwai team na media eh, social media team na sanatoshi shehu suna mitin suka je har ofis suka fasa wajen suka harbi wani yaro da bindiga wanda kuma aka je tudu wada magoya bayan nasiru air suka je suka dinga aikin ta'addanci suna tara mutane sannan wannan da suka yi na yan shi ne latest one din kuma da suka yi din ai ubasani ya je gidan rediyo a nan kaduna ya ce waɗannan yaran da suka yi abin nan ga dalilin da ya sa ya turo su suka yi ya turo su ne saboda wai ai musu alkawari ba cika ba so idan kuwa har zai iya justifying wannan irin eh, mummunan ta'akan da aka yi a yan wannan ya nuna cewa suna da hannu kuma suna da masaniya jam'iyyar nan an gina ta ne bisa aƙida to duk lokacin da aka fita daga aƙidan da aka gina jam'iyya a kai za a dinga samun matsaloli na farko ne kaga babu batun tuntuɓa na biyu kaga min wa al'umma alƙawari idan an zaɓe mu cikin wata uku za mu gudanar da zaɓen ƙananan hukumomi yanzu shekarar mu biyu da wata uku har yanzu ba yi zaben ƙananan hukumomi a jihar kaduna ba wanda kuma dalilin da ya sa ba ya zaɓen nan ba saboda ya an sani tannan kuɗaɗen ƙananan hukumomi ake ake ake kwasa ake abubuwan da aka ga dama da su kullum yana yawo a sama baya bai zauna ya yi wa jama'a Kaduna aiki ba duk da ga matsaloli na tsaro a kudancin Kaduna ga sata mutane da ake kullum hanya Abuja ga nan wajen birnin Gwari ba iya zuwa gona wajen shekara biyu nan mutane suna cikin wannan yanayi so kuma ka kiɗa yin kai kai kai kai zaben saurin hangar wannan hatsarin da gona nasiru zai jefa jihar kaduna ciki muka farga cikin sauri muka muka muka muka muka muka zaburar da jama'ar kaduna muka ce muka ce idan an ci gaba da irin wannan mulkin kama karya mulkin fir'aunanci to karshen sa jam'iyyar ma zai kashe ta kuma ba za mu samu jam'iyyar za mu dawo 2019 mu neman goyon bayan mutane har su ba mu shugabanci ba. To, Malam Murtala kafin kafin in koma wurin Malam Haya ina son tambayar ka me bambancin eh, aƙida group da yan restoration group ne tunda duk mutanen ku ne. Yan restoration su mutane ne waɗanda suke ganin a'a a daɗa bashi lokaci a daɗa bashi lokaci har yanzu suka lura cewa mutumin nan abin nashi ya wuce da suke tunani sai sa yanzu suka suma suka dawo suka haɗa ƙarfi da mu muke wannan gwagwarmayar tare. Amma an ce su 'yan restoration abin da ya fi damun su shine irin mutanen da shi gwamna yake zabuwa suna cewa yana ɗauko mutanen da ba 'yan Kaduna ba shi kuma yana cewa ko da ina mutum ya fito inda zai iya aikin da za a saka shi zai ɗauke shi ya aiki. Wato kana ji ne in ka duba ko civil service gwamna Nasiru ya riga ya rusa ya lalata ya lalata civil service a jihar Kaduna. Komai yanzu an ɗauko consultant daga Lagos duk wani aikin da ka sani da civil service ya kamata ya yi a kaduna an ɗauko yar bayan lagos an zo an ɗauki jihar gaba ɗaya an danka shi wanda jimmy lawan mutum ne wanda kowa ya sani lokacin janar abacha an kama shi da laifi ya wawura kuɗin mutane a bankin da ya kafa aka neme shi ya gudu ba amma yau gashi mutumin ne aka kawo shi kaduna duk wani almundahani da ka sani ake na kuɗi da shi ake haɗa kai ake to ina zuwa ina zuwa malam mutala um, malam ya kana jin mu eh, To abin da ke so ka faro min daga maganar local government elections na yankunan ƙananan hukumomi me yasa har yanzu ba a yi shi ba tukuna kafin ka zo ga sauran batutuwa? To a na ɗaya dai Malam Nasir Ahmad ɗan Rufa'i ko gwamnatin jihar Kaduna zan iya cewa ka ba ita ne hukumar zaɓe mai zaman kanta ba. Hukumar zaɓe tana iyakar ƙoƙarinta don ta ta fito da hanyar hanyar da za a yi zaɓe mai mhm. inganci. Mu kanmu a jam'iyyar APC mun fi kowa son a yi wannan zaɓen. Muna jiran hukumar zaɓe mai zaman kanta wanda ita ne suke da da haƙƙi na gudanar da zaɓen nan ta gaya mana ranar zaɓen da yadda za a yi zaɓen insha Allahu jami'ar ABC a shirye muke kuma Allah ya so ya yarda za mu shiga zaɓen nan kuma za mu yi nasara a wa'annan kenan na magana hukumar zaɓe To, na farko zan fara maka magana a ƙida ko kuma zan iya cewa a ƙirga. A ƙirga gurub mutane ne wanda a'a burinsu a ɗauko mukamai a basu a ɗauko ƙungiyoyi a basu kamar yadda na gaya maka mu kuma a gwamnatin abc na jihar kaduna ba shi ne mu burinmu burinmu mu tabbatar mun cika alƙawurkan da muka yi ma a jama'ar jihar kaduna a lokacin ba yakin neman zaɓe a fannin ilimi a ga irin gyare-gyaren da ake yi na makarantu da sauransu ga irin training da ake ba cikoki da sauransu fannin lafiya ga irin gyare-gyaren da ake yi na kananan asibitoci da manyan asibitoci da kawo equipment fannin noma da sauransu da fannin tsare-tsare na gwamnati wanda a in ka duba tsarin da ake a ci gaban da aka samu a tsarin gwamnati ba a taɓa samun ba a shekara goma sha takwas da ake siyasa a Najeriya a wannan a wannan tsarin duk wannan abubuwa ne na ci gaba a da ma gwamnatin APC kashin malam Nasir Ahmed a Rufai ta kawo amma wa'annan mutanen su ba shine burin su ba kamar yadda a maganganun Alhaji Murtala yake ta maganganun su cewa a'a da aka so tashi kwamishina a kira wani a bashi ya kawo shi a kira wani mu ba shine burin mu burin mu kawo mutane wanda za su iya aiki wanda za su iya aiki mu cimma burin alƙarukan da muka yi ma jihar Kaduna ba To ka yi magana a aƙida ko a ƙirga da ka kira su restoration fa ku ya kuke me me fahimta ku game da su? Yau kamar restoration group kamar yadda nake na gaya maka na a ƙirga, restoration group mutane ne wanda sai da suka sai da mukami ya kubce musu suka dawo suna adawa da gwamnatin nan suna aibata gwamnatin nan kusan kashi tamanin a cikin su sun rike mukamai a cikin wannan gwamnatin namu a cikin shekara biyu kuma har yanzu a cikinsu in cewa gwamnatin nan ba ta iya ba ta abu daidai me yasa har yanzu a cikinsu akwai a kwamishina na ƙananan hukumomi permanent kwamishina na ƙananan hukumomi makaya takwas har yanzu yana cikin restoration group nan to in dai da gaske ne cewa gwamnatin jihar Kaduna ba ta yin abu daidai me yasa me yasa yake rike da mukamin gwamnatin jihar Kaduna har yanzu. Sai zargin da ɗazu Murtala yake na cewa eh, kuna ɗebo mutane irin su Jimmy Lawal consultants wato dillalan kasuwancin harkokin saye da sayarwa na gwamnati ko kuma waɗanda ake tura su suna siyo gwamnati da dai sunan abin da me zaka ce game da mutane irin su Jimmy Lawal da sauransu da an daɗe ana wannan zargin. To ma da to abin da lokaci ya ba mu damar kawo muku kenan a wannan safiya sai kuma in Allah ya kai mu rana ta mu dawo mu ci gaba inda daga cikin abubuwan da zamu ji akwai hadda shin daga cikin iyalin gwamna suwaye yake bai kwangiloli ko me ya faru ga alƙawarin Nasiru Rufa'i ne ya wadata Zaria da ruwan sha. yanzu muna godiya ga bakin namu yaya baba fati da murtala abubakar da kuma wakilanmu guda biyu na kaduna isa lawan ikara da kuma nasir yakubu birnin yaro da suka taimaka mana wajen haɗa shirin nan da kuma kawo shi a madadin su duka ne aliyu mustapha sakoto a washington